Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyin na abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. yau Asabar 19 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko Murtala ba mukanin labarai. To Hafiz kungiyar ECOWAS ta shirya tsab domin tura rundunar da za ta yaƙi sojojin juyin mulki na Nijar idan har ba a sami nasara ta hanyar diplomasiya ba. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky yana kan ziyara a kasar sweden a yau asabar inda zai gana da jami'an gwamnati da sarki karl lardin british columbia na kasar canada ya ayyana dokar ta ɓaci a yayin da yake tunkarar gobarar daji da ke ci gaba da ruruwa wadda ta kona wasu gidaje tare da yin barazana ga karin wasu gidaje kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za a ji cewa kungiyar ecowas ta sanar da cewa ta dace kan ranar da za ta ɗauki matakin soja da nufin maido da mulkin demokuraɗiyya a niger sannan za a ji cewa masana tattalin arziki a najeriya na ci gaba da tafkan muhawara kan lamunin dala biliyan uku da kamfanin nnpc mai zaman kansa ya karbo don tallafawa darajar naira ta farfado babu inda aka ce yana da wani nauyi da zai ceci naira ko kuma ya ceci kasuwar kuɗi sai kuma shirin a dawo lafiya da babu yakubu makeri ya shirya kuma zai gabatar da kuma wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum mu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ta ce ta shirya tsab domin tura rundunar da za ta yaƙi sojojin juyin mulki na Nijar idan har ba a sami nasara ta hanyar diflomasiyya ba, in ji kwamishinan lamuran siyasa da tsaro na kungiyar Abdul Fattah Musa bayan kammala taron manyan hafsoshin kasashen a Ghana. babu inda aka ce yana da wani nauyi da zai ceci naira ko ya ce mun cimma matsaya mun kuma yi nazarin duk abin da ake bukata domin shiga tsakanin saboda haka ina shaida muku cewa mun shirya tsaf a duk lokacin da aka ba da umarni an tsaye da ranar da za a shiga wadda ba za mu gaya muku ba to sai da duk da haka shugabannin ecowas din sun ce sun fi mai da karfi kan tattaunawar diplomasiya akan yaki. kuma suka ce za su iya aikewa da wata tawagar sulhu zuwa yamai ya zuwa yau asabar domin kokarin sasanta yanayin cikin ruwan sanyi da gwamnatin soji domin maido da zababben shugaban kasar muhammad bazum kan mulkinsa ya zuwa yanzu babu wani martani daga gwamnatin sojin ta nijar babban kwamishinan majalisar ɗinkin duniya mai kula da haƙƙin bil'adama volker turk ya kira ga gwamnatin sojin da ta kauce wa aukuwar yaƙi ta hanyar sakin bazum da kuma maido da tafarkin mulkin demokuraɗiyya. ana bikin ranar jin kai ta duniya ta wannan shekara a daidai lokacin da ake samun karuwar hatsari ga dubban ma'aikatan agaji da ke sadaukar da rayuwarsu kan aikin a kowace rana domin taimakawa miliyoyin mutane da rikici da bala'o'i suka shafa majalisar ɗinkin duniya ta ce ma'aikatan jin kai na cikin hatsari a yanzu fiye da yadda lamarin yake shekaru ashirin da suka gabata lokacin da aka kai harin bam a hedikwatar majalisar ɗinkin duniya da ke kanar hotel a bagadaza na kasar iraki inda aka kashe ma'aikata ashirin da biyu ciki har da wakilin musamman sergio vera de melo tare da jikkata wasu 150 ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya zuwa wannan shekarar an kashe ma'aikatan jin kai 62 a rikice-rikice a duniya wanda ya karu da kashe 40 cikin 100 idan aka kwatanta da na shekara ta 2022 an kuma jikkata wasu ma'aikatan agaji 84 tare da yin garkuwa da 34 an kirkiro ranar ta jin kai ta duniya a matsayin martani ga mummunan harin da aka kai na iraki a shekaru 20 da suka gabata shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky yana kan ziyara a kasashen sweden a yau asabar inda zai gana da jami'an gwamnati da sarki karl na goma sha shida da kuma sarauniya silvia wannan ce ziyarar farko da shugaban na ukraine ya kai kasar sweden tun bayan da rasha ta mamaye ukraine kasar sweden ta sauya manufofinta na tsawon lokaci na kin rashin wato na kin mara wa ukraine baya na makamai da sauran tallafi a yakin da take yi da rasha kasar sweden ta nemi shiga kungiyar nato kuma tana samun ci gaba a fafutukar shiga kungiyar haka kuma a yau asabar fadar kremlin ta ce shugaban kasar rasha vladimir putin ya ziyarci rostov da don hedkwatar rundunar sojin rasha a ukraine an ba da rahoton cewa shugaban na rasha ya sami karin bayani kan sansanin yakin daga babban hafsa hafsoshin na rasha wanda ke sa ido kan ayyukan rasha a ukraine to nan ba da jimawa murtala zai kawo mana karashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Ƙungiyar ECOWAS ta sanar da cewa ta dace kan ranar da za ta ɗauki matakin soji da nufin maido da mulkin demokuraɗiyya a Nijar don har hanyar diflomasiya ta citira. hakan ya biyo bayan zaman tattaunawa na a rana ta biyu kuma ta karshe da hafsoshin sojojin ƙasashen afirka ta yamma suka yi domin ɗaukar kwararan matakai da za su dawo da mulkin demokuraɗiyya a ƙasar nijar a barikin soja na burmakam da ke akara babban birnin ghana ga rahoton da wakilin idris abdullah bako ya aiko mana I tell you, we are ready to go anytime the order is given. The D-Day is also decided, which we are not going to disclose. Kwamishinan harkokin siyasa, zaman lafiya da tsaro na ƙungiyar ECOWAS, Abdul Fattah Musa kenan. yake jawabin bayan taro ga manema labarai ya ce ina gaya muku a shirye muke mu tafi duk lokacin da aka ba da umarni kuma an amince kan ainihin ranar da za a shiga wanda ba za mu bayyana ba haka kuma ya jaddada cewa ecowas ba ta da aniyar tsawaita tattaunawa da gwamnatin sojin da ta habbar da muhammad bazum kan mulki as soon as our heads of state and government are satisfied with the report that has been presented. Zarar shugabannin gwamnatocinmu sun gamsu da rahoton da muka basu. Rundunar mu a shirye take da kiran da za a yi musu na aiki. Ba mu adawa da jamhuriyar Nijar. da muke cewa shi ne mun zuba zaɓin mu akan teburi. Kuma a yanzu da muke magana mun shirya tawagar sasantawa don haka ba mu rufe kofofi ba. Har ila yau takunkumi na nan akan teburi. idan kuma suka amsa da bukatar da shugabannin kasashen ecowas suka ajiye na tattaunawa to a shirye muke mu karba duk abin da muke cewa shine ba za mu tsawaita tattaunawa mara iyaka ba abdul fatah musa ya kara da cewa sun shirya sakamakon jin kai a sanadiyar wannan shiga tsakanin da ecowas za ta yi idan bukatar hakan ta taso ya kara da cewa kofofin tattaunawa har yanzu yana buɗe kuma idan suka dawo da gwamnatin demokuraɗiyya cikin ƙanƙanin lokaci a shirye ecowas take da ta amince da hakan haka kuma ya yi kira da a saki shugaba muhammad bazum da iyalansa da duk mambobin gwamnatinsa da aka kama shin ko ya yi dakarun ecowas su shiga nijar ba tare da illa ga farar hula ba tambayar da na yi wa kanan umar sanda mai ritaya kuma tsohon jakadan ghana kasar masar kenan yiwa zai yiwa zai yiwa bala ka koma iraq mana da amurka ta shiga iraq ya aka kare ai ba an je ana yakin da mutane ko eh, sojan iraki kare ba rayukan da ya fita cikin wannan lokacin za ka yi kidaya ka gan kaman farin fulan sun fi yawa don shi fada da ya da kamar an bar wan an bar wan ne so ko abin da ake kiran collateral damage kowane lokaci yana kan faruwa mafi alheri kalmar ma a fara in an fara da ba san wurin za a saya ba kamar yadda kungiyar ta ce galibin kasashen mambobin ecowas goma sha biyar sun shirya ba da su ga rundunar haɗin gwiwan banda ƙasar cape verde da kuma ƙasashen da suke ƙarƙashin mulkin soja wato mali burkina faso da gini idis abdulla bako sashen hausa na muryar amurka daga kira ghana a gaida idris abdullah da wannan rahoton To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Lardin British Columbia na kasar Canada ta ayyana dokar ta ɓaci yayin da yake tunkarar gobarar daji da ke ci gaba da ruruwa wadda ta ƙona wasu gidaje tare da yin barazana ga wasu ƙarin gidaje. An umarci dubban mutane da su fice daga gidajensu. Premier Lardin na British Columbia David A.B. ya faɗa a yammacin jiya juma'a cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata lamarin ya yi kamari sosai kuma muna cikin wani yanayi mai matukar wahala a cikin kwanaki masu zuwa wutar daji dai ta faɗaɗa sa'o'i a cikin a cikin sa'o'i 24 daga hekta 64 zuwa 6,800 a cikin yankin arewa maso yamma na kanada kusan dukkan mazauna yellowknife dubu ashirin sun yi gudun hijira ko ta hanyar mota ko kuma jirgin sama shane thompson ministan muhalli na yankuna da al'umma ya ba da gargaɗi ga mutanen da suka zaɓi fakewa a wurin yana mai cewa idan har yanzu kuna cikin yellowknife kuma ba ku iya samun ayyukan ceton gaggawa ba to ku fice daga yankin akwai yiwuwar cewa wannan gobarar dajin za ta iya shafar manyan hanyoyi da filin jirgin sama. Murtala Faruku Sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kamfanin NNPCL mai zaman kanshi a Najeriya ya ce ya samu lamunin kuɗi dala Amurka biliyan uku domin tallafawa Naira da a yanzu haka take faduwa a kasuwar canji. To sai dai wannan ya sa masana a fannin tattalin arziki suna ta tafka muhawara. Wasu na cewa ba hurumin kamfanin ba ne farfaɗo da darajar Naira. yayin da wasu ke cewa nnpc ya ɗauki mataki mai kyau da zai rage farashin man fetur shi kuma ɗan ƙasa ya ce wani ƙoƙari ne na ci gaba da azurta wasu mutane ƙalilan wakiliyar murya amurka madina dauda ta haɗa mana wannan rahoto ga abin da ta aiko mana Yarjejeniyar da NNPC ya yi da bankin Afrexim na zuwa ne kimanin watanni goma sha bakwai bayan da NNPC ya samu alkawarin bayar da tallafin dala biliyan biyar daga bankin don samar da manyan jarin da za a zuba a kamfanin. Wannan yarjejeniya ta samu sa hannun Malam Mele Kolo Kyari na kamfanin NNPC da Dr. George Elimbi na bankin Afrexim na kasar Masar. Wani abu da jami'i a ma'aikatar hada-hadar kasuwanci Ahmed Manu ya ce mataki ne mai ma'ana. Akwai dalilai da yawa da ya sa wannan. na farin ne mun ga koyaushe muka tashi muna ganin naira na ta zubewa gwamnati ba ta da halin da za ta tallafa ma naira ta koma ga matsayinta na kuɗi mai daraja a nan wajen gehen nan afirka da kuma nan west africa dinmu dalili kuwa shi ne ita kanta gwamnati ba ta da kuɗin da za ta rika sawa akai-akai tana tallafa ma ita naira din So ta kuma gwamnati kuma ta riga ta ciwo basussuka a waccan gwamnati da wuce basussuka yana da wuya yanzu ta je ta ce za ta ɗauki bashi nnpc ko ita har yanzu tana da sauran ƙarfi da yake ita ce jagoran harkar tattalin arzikin najeriya da yake kuɗi daga wajenta suke hitowa shi kuma da yake yanzu nnpc daban take da gwamnati ta zama kamfani na mai tsayin kanta gwamnati ba ta da abin da za ta sa hannu a ciki don haka ko me ta yi tana da hurumin da za ta yi waɗannan abubuwa ayyukan da take son ta yi shi kuwa masanin tattalin arziki yusha'u aliyu cewa ya yi ba hurumin nnpc bane ya tallafawa naira ta farfado ba nauyi ne a kansa ba saboda a cikin wannan doka da ya kafa shi babban kamfanin nnpcl babu inda aka ce yana da wani nauyi da zai ceci naira ko kuma ya ceci kasuwar kuɗi da wasu dalilai na kasuwanci sai dai kawai wani tsari ne wanda shi bankin da shi kuma kamfanin suka ɗauka na wata yarjejeniya na fahimtar yadda za a samar da wani yanayi da mai yiwuwa ya taimaka ma ita naira ɗin ko kuma ya taimaki tattalin arzikin kasan amma dai babban jigon kafa kamfanin shine ya inganta yadda ake gudanar da shi harkar mai da yadda duniya take karɓarsa a wannan lokaci da kuma yadda zai taimaka ma ci gaban tattalin arzikin kasan najeriya kuma kamar yadda muka sha bayani ainihin nauyin ceton naira da kuma daidaita farashi a tattalin arzikin ƙasa wannan nauyi ne na babban bankin ƙasa saboda shi ma dokar da ta kafa shi central bank act an yi bayanai a sashi-sashi na abubuwan da bankin zai iya yi a kan doka domin ya taimaki darajar naira ko kuma ya taimaki tattalin arzikin ƙasan kai tsaye shima malami a tsangayar kasuwanci a jami'ar ahmadu bello da ke zaria Mohammed Amin ya yi nazari ne kan matakin da NNPC ya ɗauka. Abin da ya faru shine za mu iya tunawa bambancin da ya faru da yawa tsakanin naira da dala ɗaruruwa ya fara faruwa ne a ƙarƙashin shi wannan tsohon gwamnan banki wanda ake bincika yanzu. Wanda idan muka tuna kafin zuwansa a can baya bambancin baya wuce naira biyu naira uku zuwa naira biyar da wani abu mai kama da haka. Ma'ana kenan a wancan lokacin dala akwai ta a bankuna sannan kuma akwai ta a kasuwanni wajen 'yan canji ana iya barawa ta inda zaka iya siya a banki zaka ka iya siya a wajen 'yan canji to babu wani kwakwaran bambanci da zai sa ta tashi a wajen 'yan canji domin akwai ta a kasuwanni akwai ta a bankuna to amma sai muka tsinci kanmu lokacin da muke ciki yanzu babu wannan isasshen dala a wajen gwamnatin najeriya gashi kuma yanzu gwamnatin najeriya ta zo da dokar cewa tana so canjin ya zama iri ɗaya da wanda ake bayarwa a babban bankin najeriya da kuma wanda ake bayarwa kasuwanni to kuma haka ba zai yi ba da akwai karancin ita dala ɗin nan a najeriyanci so saboda haka sai kamfanin man kasa sai ya fanto kuɗi daga afrexim bank ɗin dala biliyan uku da ake so a saka ta a cikin kasuwancin najeriya ba kamar da da ake zargin an dinga ɗabiya ana ba wasu ɗaiɗaikun mutane wanda suke da ido da kwalli a najeriya ba to sai dai ga kwararre a fannin zamantakewan ɗan adam da a yau ya ce shi zai yi magana ne a matsayinsa na ɗan ƙasa ya ce wannan ɗabi'a ce da za ta ci gaba da bautar da 'yan ƙasa ba wani abu ne wanda ya wuce abin da aka saba jiya ne yau ma aka sake dawo da shi ba shi dai ya yi ma ƙasar nan katutu ya yi mata daurin daiman minti kuma duk wannan kudade da ake karbo ba su suka nan a karbo ne da sunan za a yi ma al'umma aiki wasu su kwashe domin in ba haka ba babu wani dalilin da zai sa Najeriya ta tafi har wani Egypt ta je ta karbo wani kudi har dala na gugan wuri dala biliyan uku da sunan cewa za a yi wani abu da shi a wani dalili ba wani dalili wannan kawai mutane suna yi ne domin kawunan su wanda aka ka karba jiya da shekaran jiya tun da Buhari har yanzu ka karban bashi ake to ya tafi yanzu kuma muna tunanin za a samu canji an dora daga inda ya bari to wannan kasa dai a yanda ake ta ana kokari ne dai kawai a sai da mu gaba ɗaya a jinginar da mu da mu da 'ya'yanmu da jikokinmu domin ba su suka nan da ake karba ba su da wani tasiri ba su da wani amfani domin ba wanda ya ga inda ake kai kuɗin da ake karbawa mai ake da su sanarwar da kamfanin nnpc mai zaman kansa ya fitar na cewa najeriya da kamfanin nnpc suna da hannun jari a bankin afrexim kuma wannan shine ciniki na hudu da ake kullawa tsakanin kamfanin nnpc da bankin a cikin shekaru uku da suka gabata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 ha kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron labarai da dumudumin su. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha bakwai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin a dawo lafiya ya yi tattaki ne zuwa wata cibiya da aka dora mata alhakin horar da harkar sufuri a najeriya da ke garin zaria a cikin hikimar magabata sun fahimci rashin kula da harkar sufuri na haddasa kalubaloli da dama da ka iya kai ga asarar rayuka da samun raunuka masu dakasa mutane da ma matsaloli da suka shafi tattalin arziki da kiwon lafiya da sauransu a don haka magabata sun ba da gudunmuwa ga wannan sashen a ciki har da wannan cibiya da wakilin sashen hausa a kaduna isa lawal ikara ya kai jiki domin sanin tagamammen aikin da cibiyar ke yi ga dai tattaunawarsu da shugaban cibiyar da ya bayyana kansa kamar haka sunana dr danjuma adamu ismail ina aiki a nan nigerian institute of transport technology wato hukumar cibiyar horar da harkan sufuri da kenan zaria kuma ni matsayina na director ne a nan wurin eh, na fara aiki a nan wajen shekara wajen ashirin zuwa talatin kenan yanzu so munan hukuman eh, cibiyar kana nufin wannan hukuma ita ta haura ma shekara talatin kenan a tun zamanin shagari aka kafata lokacin amma ta fara aiki 1986 wato 1986 lokacin sojoji lokacin baban gida a lokacin aka fata ta fara aiki ta fara abin amma lokacin gari aka fara aidiyan a kafata. amma ta kamar mai menene wannan hukuma take yi ok abin da take yi shine ita cibiya ce na karkashin na gwamnatin tarayya da ke ba da horo a harkan sufuri da kuma bincike da kuma abin da mai kiran shi eh, sa ido a harkan sufuri da ke najeriya da duniya mu ga ina za mu tallafa ma ita najeriya gwamnati akan harkan sufuri domin eh, sai da in kana da masana to shi masanin zai dinga ba gwamnati shawara to ka ji manufan mu kenan amma dai ainihin dai mu ba da horo ga harkan sufuri lokacin da aka fata a nigeria 1986 in ka duba za ga harkan sufuri ilimin sufuri babu shi a universities mu. a jami'in duk wanda ya fito sai dai ya fito daga digiri akan tattalin arziki ko geography to su ne za ka sami suna suna suna suna suna manajin din sufuri din to kuma waɗannan su ba su da cikakken knowledge din akan abin to karke shi sai aka ce to ta yaya za a a yi filin gap din wannan abin wato a samu a cike wannan gurbi da ake da shi na masu ilimi sun sai aka ce a kafa wannan makaranta duk wanda aka dauke shi daga jami'a ya fita gama jami'an shi to a bashi horo na wata shida kaga ya cika gurbi akan harkan sufuri ya san kan sufuri wanda zai zo ya si manajin din wannan sufurin najeriya to kaji lokacin da aka fata kenan sai aka fata da niyan za a yi program guda biyu akwai akwai matsakaicin zango akwai kuma dogon zango ko kuma akwai gajejerun zango karatu gajerun zango short courses kenan wanda za a yi sati daya sati biyu har wata daya ana yi za aka zo dogon zango kuma shi daga wata shida har shekara biyu har shekara uku da suka wuce shi kamar horon me ake mai da hankali wajen ganin an yi a horar wadda ake eh abin da za a duba a ga in misali kana harkan mm, transport ne maritime me ya kamata na ruwa me ya kamata ka samu ilimi a kai harkar da za ka rike eh, waf kenan port shine mai kuke shi eh, port da haka tashar ruwa ta jirgin ruwa ilimin da ya kamata ka samu ka rike shi ilimin da zamu baka in kana harkar airport ne jirgin sama shi kuma wani ilimi ya kamata ka samu na rike na ka aiki a wajen shi ma zamu baka in kuma kana aiki a jirgin kasa ne haka shi ma wani ilimi ya kamata a ce ka samu long term shi sai mu baka irin ilimi akan wannan wato sufuri dai ko ma wani iri ne ko jirgin sama ko ruwa ko kasa duka wannan hukuma tana duk tana ba da horo a kai da karami wannan na sati ɗaya sati biyu da kuma na shekara ɗaya shekara biyu to amma da ka'ida sai aka zo aka ce mana mu za mu yi shekara ɗaya ko shekara biyu to sai dai ka ba mutum ko postgraduate diploma ko babban diploma ko kuma master's degree to a ka'ida kuma aka ce dokar najeriya ta ce in za ka yi wani to sai dai university za ta bayar to ne sai muka yi haɗin gwiwa da jami'ar ahmadu bello university ita ta yadda muna da ƙwararru akan waɗannan amma ita kuma ita za ta ba da takarda shaidan cewa yan yi kaza ka ji haka inda muka yi saboda haka su suke duba mana suka sa mana ka'idoji mu ko muna cikawa shi ke duk ɗaliban idan sun gama ko postgraduate diploma wato babban diploma da ƙasa ko kuma babban digiri wato masters to abin za ta baka certificate sun amince da karatun da muke bayarwa shirin murya amurka na sauka lafiya yana mai da hankali matuka akan abin da ya shafi zirga-zirga da sufuri yadda za a sauka lafiya ana magana sai an samu kwararru ko kuma kuna ba da horon da za a samu kwararru ya kuke yi wajen musamman masu tuki wajen basu horo kuna ba da horon ko kuna horar da masu horarwa ne kamar irin hukumar kare haɗura ko kuma hukumomi na jihohi irin su karota ko kasaliya kamar a kano ko kano. to a gaida na ikara daga wannan tambayan ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu dr danjuma adamu ismail da isa lawal ikara da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman julie gresham da ta daidaita mana sautin shirin baba ya koma makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya A gaida Baba yakub Makeri, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayun da ku masu sauraro kan aiko mana ta imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Bifa a jamhuriyar Nijar. da ke saka ranar yaƙi da sojojin Nijar wanda manyan hafsoshin sojojin ECOWAS suka yi a kammala taron su a jiya. A zancen zahiri ba ma buƙatar yaƙi, zaman lafiya muke buƙata domin idan an san mafarin yaƙi ƙarshe ba a san me za ta haifa ba mace ce da ciki sai ta haifa za mu ga sakamako to Allah ya sa ta haifi sulhu ba yaƙi ba. Sako na gaba ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa tare da Maryam Babagana Alhaji Nuciyawa Cakala da Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce gaskiya matakin gwamnatin kasar mu Najeriya na tallafawa 'yan Najeriya kayan abinci don rage raɗaɗin tsadar rayuwa wanda janye tallafin man fetur ya sanadiyar hauhawar kayayyakin amfanin yau da kullum. Wallahi mu talakawan Najeriya san ba ma goyon bayan wannan tsari ganin yadda ba wani amfana da za mu yi tunda an sha haka a baya ba wani sauyi da muka gani kawai fatanmu gwamnatin mu najeriya ta yunkurin mayar da tallafin man fetur da ta cire don ita ce hanya ɗaya tilo da mu talakawan najeriya za mu amfana ta hanya mafi sauki a ganinmu sako daga isu sule tare da sanusu maɗatai da ɗahiru zakin soyayya bulbaram da biniya mudi malamin makaranta ragana suka ce salam ya hausa don allah ku gaya ma 'yan kasar nijar da mu dukufa da addu'ar allah ya bamu zaman lafiya a duk inda muka taru ko inda muka yi sallah allah ya bamu zaman lafiya sako daga shehu adamu rijau ya ce to yanzu dai mun zuba ido muga yadda jihohin najeriya za su yi da naira biliyan biyar din da gwamnatin najeriya ta basu domin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur tsoron da muke yi shine kar a yi ja ya faɗo ja ya ɗauke domin dai wannan ya fi komai sauƙi in dai a najeriya ne sakon sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya cewa ya salam biyu hausa ya allah ka kawo mana sauƙin matsin rayuwa da muke fama da shi a ƙasarmu najeriya domin a gaskiya lamarin yana neman ya gagari kundila don yadda kullum matsin sai kara ta'azzara yake yi Allah mun tuba ka kawo mana sauki amin summa amin sakonmu na karshe ya fito ne daga abubakar ankuri ya ce salam murya amurka muna yi wa sabbin ministocin da aka nada fata na gari da fatan za su yi aiki tukuru wajen cirewa 'yan najeriya kitse daga wuta musamman a wannan lokaci da 'yan najeriya ke kokawa kan matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta ce ta shirya tsab domin tura rundunar da za ta yaƙi sojojin juyin mulki na Nijar idan har ba a sami nasara ta hanyar diplomasiya ba in ji kwamishinan lamuran siyasa da tsaro na kungiyar Abdul Musa bayan kammala taron manyan hafsoshin kasashen a Ghana. to sai dai duk da haka shugabannin ecowas din sun ce sun fi mai da karfi kan tattaunawar diplomasiya bisa ga yaƙi kuma suka ce za su iya aikewa da wata tawagar sulhu zuwa ya mai ya zuwa yau asabar domin kokarin sasanta yanayin cikin ruwan sanyi ana bikin ranar jin kai ta duniya ta wannan shekara a daidai lokacin da ake samun karuwar hatsari ga dubban ma'aikatan agaji da ke sadaukar da rayuwarsu wajen aiki a kowace rana domin taimakawa miliyoyin mutane da rikici da kuma bala'o'i suka shafa majalisar ɗinkin duniya ta ce ma'aikatan jin kai na cikin hatsari a yanzu fiye da yadda lamarin yake shekaru ashirin da suka gabata lokacin da aka kai harin bam a hedikwatar majalisar ɗinkin duniya da ke bagadaza ta ƙasar iraki Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yana kan ziyara a kasar Sweden a yau Asabar inda zai gana da jami'an gwamnati da sarki Karl na goma sha shida da kuma sarauniya Sylvia. Wannan ce ziyarar farko da shugaban na Ukraine ya kai kasar ta Sweden tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. lardin british columbia na kasar canada ya ayyana dokar ta ɓaci a yayin da yake tunkarar gobarar daji da ke ci gaba da ruruwa wadda ta kona wasu gidaje tare da yin barazana ga wasu ƙarin gidaje an umarci dubban mutane da su fice daga gidajensu wutar dajin dai ta faɗa da sosai a cikin sauyi 24 daga hekta 64 zuwa 6,800 to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin amsoshin tambayoyinku idan allah ya kai mu yanzu a madadin martala faruku sanyina da ya karanto labarai da kuma julie leathers gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu nelson ni muhammad hafiz baballe ke cewa sai mun haɗu da ku a cikin shirin mu na dare insha allahu